Bismillahi Rahim. Dr. Bobby, kashi na biyar. Kai tsaye kujeran da ke kusa da muhimmi ya zauna bayan ya matsar da kujeran kusa da nata sosai. Kawai ya ɗora kanshi shon daɗinta yana ɗan yatsa na fuska ya ce momi a amsir a hankali momi ke shafa kan ta ce me ke damun ɗan autana fuska a kwaɓe kamar zai sa kuka ya ce headed ne momi jiya ko bacci ban samu na yi ba sosai Ɗauko kan shi momi ta yi tare da kai hannu tana Filin temperature din shi ta ce “Eh, sorry love, yanzu ka samu ka ci wani abu sai bobi ya duba min kai kafin ya fita,” ba musu Sab ya yada mata kai, ita ma kuma ta janyo plate ta fara saving nashi, bobi da tun ɗazun yake kallon shi yana hararan shi yace “Yanzu headache ɗin kake ma wannan abun ko Sab, only headache kake ma wannan nan Lanƙwabar da kai Sabir yayi, “Without saying anything,” Aunty Sumi na ta tace “Kai da kake Fake auta ma kayi shakwaba bare shi yake autancin shi auta <laughs> harara kawai Bobi ya watsa mata bai sake cewa komai ba kowa ya mai da hankali kan abincin da yake ci suna dab da gamawa anti sumi ta ce mhm bobi maganar interview da na faɗa maka this coming monday za a yi insha Allah hope you will come over girgiza kai ya ce ni ma i have a lot of my Table, so ku je ku yi intabiyu ɗinku. Allah ya ba da sa'a. Tun kafin ya rufe baki ta sake cewa hop ba da gaske kake ba, wai za ka ce ba ka zuwa. a matsayinka na prefereto shi ma tana rufe baki ya ce anti you are the md za a iya yin komai a gaban ki ba sai dole na je ba a kyale ni na ma in ji da ayyukan hospital da na sauran college din Momi da ke sauraron ta ce which interview are you talking about da sauri anti Sumi ta ce Momi interview da na ce miki zamu yi na new teachers da zamu ɗauka. Primary section muna da bukatan Islamic and Basic Science teachers, secondary section kuma English and Geography. Dan Allah Momi talk to him, kada ya ce ba zai je ba zai attending ba please. Zuwan nashi is very important beside ba daɗewa za a yi ana yi ba. Juya momi ta yi tana duban shi ta ce ya kamata ka je Bobi. I see I see nothing wrong with that. Kasa cewa komai yayi sai kai kawai da ya dada mata tunda momi ta sa baki kuma ai magana ya kare ita ma anti sumi sanin hakan ne yasa ta yi involving momi a magana saboda ta san ba zai taba tsallake umarninta ba. a iya sanin ta da bobi abu ɗaya ne yake jayayya da momi shine idan ta yi maganar family dad ɗinsu wannan kam ko maganar baya bari yayi nisa yake stopping nashi saboda baya son ya kai limit ɗin da za ta umarce shi da ya je gare su shi kuma ya watsa mata ido ƙasa a ido Yau shekara biyar kenan da rasuwar mahaifinsu kuma tun daga ranar babu wani cikin su da ya sake yin ko da hanyar Gombe idan ka cire sabir da ke Police Academy. Wudil alkawari ne ya ɗaukan makanshi babu shi babu zuwa Gombe har abada haka ma momi da sibilins ɗinsu ɗin shi duk babu mai zuwa ko wudil ɗin ma da Sab ke yi wata rana sai ya ji kamar ya cire shi saboda bai son yin hanyar Gombe at all ba dan komai madan bai son katse mishi karatun shi ba ya yi nisa ba da babu abin da zai hana shi cire shi daga makaranta suna gama breakfast kowa ya tashi mimi da anti mm, mm, sumi mota ɗaya suka shiga zuwa sukul shi kuma bobi sai da ya fara duba sab kamar yadda momi ta ce sannan ya shiga nashi motan shi ma suka wuce college momi da sab kuma suna gida kasancewa shi sab din yana hutun makaranta fcnm female hostel da sauri take shirya tana ta duban time saboda ba ta son su yi latti ta san idan bili ta shigo ta gaba ta gama shirya ba masifa ne za ta sauke mata kwando kwando daure take da dan towel dinta red da ya tsaya daidai labs dinta white skin dinta na nan sai gulon yake kamar wata amarya gashin kanta sai ɗigar da ruwa yake which make it look sexy tana kokarin sa uniform dinta Billy ta shigo ɗakin cikin nata uniform riga da wando sai hula a kanta ba hijab ta karasa ta zauna gefen gado tana duban Aisha da ke ta faman shiryawa ta ce Lami da kin san me ke faruwa cikin hostel din nan kuwa Aisha da ke kokarin jona hand dryer jikin soket. ta ce ba ni in sha ƙawata. Billy na ta baki ta ce ina yarinyar nan binta Gumel Aisha ta ce what about her sake taɓa baki Billy kafin ta ci gaba kin san dama tun muna 100 level take son sa abdul shine in faɗa miki jiya ta je har ofis ɗin shi ta faɗa mishi wai ita son shi take shi kuma ya kore ta a ofis ɗin shi bayan ya kora mata wayanin kar ta sake zuwa inda yake yana da wadda yake so shine saboda karamar yan iska ce ita ta zo ta tara friends ɗinta a hostel tana faɗa musu wai ke ce kika shiga tsakanin su kike raba shi da ita wai da ita yake so amma kina fara kula shi ya fara watsa mata wulakanci kin ji fashegiya sai ka ce ba mu san tun da can ita kaɗai take haukanta ba na tabbata sa Abdul ba zai taba kula wannan kazamar ba miss some people “A'a, knowing wallahi,” ta sa maganar da jan dogon tsaki. Aisha bata ce komai ba sai da ta gama rayin gashinta. ta yi kumbin tare da yin fakin sannan ta zauna tana fuskantar bili ta ce Allah ya sa dai ba zuwa kika yi kika kula ta kai rigima ba a rara bili ta watsa mata mai kyau kafin ta ce ke ma aikin san ba zan kyale ta ba zuwa na na tona mata asiri na faɗa ma kowa yadda take nace mishi bayan ko damuwa da ita bai yi ba tana gama faɗan haka ta ta kamo hannun Aisha ta rike cikin nata tare da dubanta sosai ta ce Lamido dan Allah ki duba maganar sa Abdul din nan please mutumin nan fa da gaske yake son ki kuma he want to marry you kina ganin yanda mata suke roshin akan shi zaki san ba abun ba abun yarwa bane kin ga he's handsome he's rich sannan yana da kyawawan ɗabi'u kuma ba shi da son mata his husband marital Lamido dan Allah ki reconsidering maganan nan please ta karasa maganar in in pleading tone hannun talami da ta sake kamawa ita ma tana dan murmushi ta ce wallahi bili na rasa abin da mutumin nan ya yi maki kike mugun son shi haka ni ba ba cewa na yi ba na son shi ba kawai dai yanzu ba time din soyayya ba ne a wuri na kin manta jin din da muka yi da dadi na ya ce in dai na kammala makarantar nan sosifili ya yi alƙawarin zai tura ni abroad karatu kamar yadda na so tun a baya kuma ina tsayar da miji ke makin kin san lami da cewa zai ya fito a yi biki kawai ni kuma gaskiya I'm not yet ready formality na fi son in gama cin zamani na yanda ya kamata beside idan na shirya yin auren ma suga dadi zan aura kin sani ta karasa maganar tana wani blushin Bili bata bari ta rufe baki ba ta ce amma dai na san a cikin dil din naku bai yi mentionin in banda kula samari ba ko kuma kar ki fara ce min saboda karatu ne baki kula shi dan na san you are lying ko da soyayya ko babu soyayya babu abin da zai canza brand din Lamido you are genius ko baki yi karatu ba facing exam ki kike dan Allah give him a chance kin ji dan Allah please murmushi Aisha ta saki har yanzu har yanzu suna rike da hannun juna sai kuma ta dan turo lips dinta. ta ce but i told you suga dadi nake so fa dogon tsaki bili ta saki za ta miƙe ta baron aisha ta dawo da ita da sauri still tana smiling ta ce shikenan shikenan naji zan ba shi chance and it is only because of you yanzu ki tashi mu karasa shiryawa mu fita na san yanzu boss na can yana jiran mu rungume ta bili ta yi tana faɗin thank you so much kawallita thank you Bessin Sa'id Aisha ta miƙe daga gadon tana dariya ta ce, kin tuna da mutumin kike nan ita ma fili miƙewa ta yi still smiling ta ce dan rainin hankali ba tun da uwata ta haife ni ban taɓa ganin dan rainin hankalin mutum kamar Sa'id ba he is so annoying Aisha ta fashe da dariya tana tsokananta wai ko son juna suke ita dai bili banza ta yi da ita a sifa ta da abin da za ta ce mata a gurguje suke ƙarasa shiryawa kowa ya ta zura hijabi ɗinta da ko Bob bai gama rufewa ba sannan suka fito suka fita bayan sun yi lokin ɗakin su haraban hostel ɗin suka fita inda student da me ke wajen suna jiran bus da yake kai su a school yanzu ba a jima ba kawai kowa ya zo nan kowa ya fita suka shiga suka tafi hostel ɗin nasu yana da girma da kuma tsari sosai don get har biyu ne da shi get na farko gidaje ne guda uku wanda mentors da suke kula da su suke zaune da securities guda biyu har da police officer shi ma yana shimfiɗar katon compound kafin ka isa next gate inda kana shiga za ka tarar da another compound mai cike da shukoki sai kuma apartment kusan guda sha biyu kowane apartment sama da ƙasa ne sannan each apartment has six room uku upstairs uku downstairs and every room kuma na ɗauke da two set of medium bed. a gefen kowane bed akwai bedside drawer mai dauke da bedside lamp a kai sai study table da ke ajiye each side of the bed sai kuma babban drawer na jikin bango shi ma on each side a tsakiyan kuma human size mirror ne kafe jikin bango sai toilet da ke can gefe sai kuma dan kitchen madaidaici in short tsayawa faɗan tsaruwan da rooms rooms dama gaba ɗaya hostel ɗin munasu suka yi bata lokaci ne kawai dai yana da kyau da kuma tsari kamar yadda college hostel ba kamar yadda college hostel yake ba tafiyan almost ten minutes ne ya kawo su area classes red direba ya kara karasa inda aka tare da domin yin parking school box din ya yi parking sannan students suka fara fita lamida da bili ne karshen fita daga cikin motar As always, suna fitowa suka ci karo da Sa'id da ke jinkide jikin motan shi yayi crossing leg din shi yana kallon su. Murmushi kyakkyawa Aisha ta saki tare da nufan inda yake. Tana faɗin bestina shi ma murmushi ya sakar mata ya ce yes my bestie how are you ta ce ina lafiya bestie yau ka zo da wuri murmushi ya ƙara saki zai yi magana ya hango bili da ke tsaye Ɗan nesa da su tana tattaɓa baki irin a dole ba ta san ba ta san da zamansa a wurin ba dariya sosai ta bashi ganin yadda take basarwa aisha ma ta juya inda yake kallo sai ta ga bili tsaye a wurin nan take ita ma dariya kwace mata sai da suka yi mai isa su bili ta gama ta tab saura kiris ta fashe aisha ta karasa tare da kamo ta da sauri sikil tana sumalin ta ce haba mana bilin mu me yayi zafi haka wai ayu from mi torin your face like this harara bili ta watsa mata tare da janye jikinta ta ce malama let go of my hand ba dai ni kuke ma ba gani mahaukaciya ko da sauri Aisha ta sake riko hannunta tana jin tana gima irin ta Bili ta ce Bili please mana besti come and help me I can't handle her alone ba musu sa'id da har yanzu bai daina dariya ba ya so inda suke yana rungume da hands ɗin shi yace common manabili we are not logging at you sorry kyakkyawan harara shi ma ya samu daga gare ta kafin ta dan taba bakinta murya can kasa tace it is okay na hakura and not because of you ta yi pointin sa'id da hannunta da sauri ya shiga gyada kan shi ce haka ma ni ne da godiya hajiya bilkisu mai gadon zinare iblusi yanda biri ta taba baki kamar wanda ta ga fofo mutanen nata kan banda kunshe dariya ba abin da suke yi wato bilkisu is very funny and annoying something sometimes and yet she is the most coolest and the amazing girl they, they both have ever come across. Suna ƙoƙarin barin wajen wani saurayi ya so inda suke. Da sauri yana sanye da uniform exactly irin na Sa'id idanun shi tukan akan Aisha ce Lamidu I need to tell to you please kallo ɗaya ta yi mishi tare da gyara tsayuwanta tana rungume da hand ɗinta ta ce go ahead ina sauraron ka kallon sa'id saurayin ya yi zen back to be billy before ya sake dubanta ya ce lamido in private please i can't take in front of everybody tun kafin ya rufe baki billy ta zo wuya ta ce hello who are you referring to er, everybody see tun wuri ma ka kama hanya ka bar nan cause she is not interested in talking to you and she will not listen to you fuskan shi na nuna tsantsan bacin ran da yake ciki ya sake tsayar da idanun shi kyam akan Aisha baya ko kifta yana so ya ga me za ta ce ganin irin kallon da yake mata ta juya ta kalli Sa'id sai ta ga shi ma kallon nata yake ta juya ga Billy Sitil ita ma kallon idanta a kanta sai ta tsayar da idan kan saurayin da har yanzu ko blinking bai yi ba a hankali ta ce je din am so I'm sorry please I can't go tell to you right now tun kafin ta rufe bakin ya ce really saboda friend ɗinki ba sa so na right Lamido don Allah why are you doing this to me tell me it is crime to love you do you think ban san ciwon kaina ba da nake chasing ɗinki after all wulakancin da da ke da friend ɗinki suke mini miƙe baki san irin san da nake yi miki bane. I love you so much wallahi. Karasa maganar cike da rauni sosai. Nan take Aisha ta ji tausayin shi ya kama ta. Ko ba komai ta ji din son ta yake yi. And duk mai son ka bai canci wulakanci daga gare ka ba. Amma she have no choice. Ba ta so ta yi deceiving din shi. tunda ba son shi take yi ba ganin yana kokarin barin wurin ta yi saurin cewa Ta tajidin i'm so sorry please kaga yanzu it is almost time for lecture amma i promise during break time sannan ne ka da sauri ya juyo yana kallon ta with a little smile ya ce really daga mishi kai ta a hankali nan take sai ga fara'a sosai kan fuskan shi ya ce thank you so much lamido thank you bai jira jin me zata ce ba ya juya ya bar wurin da sauri bilima ta bar wurin kamar zata tashi sama aisha ta juya tana kallon sa'id tare tare da lankabar da kanta tana squeezing face ɗinta kamar za ta fashe bishi da kuka dariya kawai bestin nata yayi tare da kan kanshi yana dan hararanta ya ce wat hannu ta kai ta kama post ears ɗinta tare da narke murya ta ce I'm sorry sake girgiza kan nashi yayi yana dariya ko minti biyu basu kara wurin ba suka nufi classes dinsu a first floor suka rabu da Sa'id ya wuce classes ɗinsu suka wuce kilas din su ita ma ta wuce sakan fulu inda nasu kilas din yake da sit din bili ta nufa sai da ta gama aikin rarrashi sannan ta miki tana kokarin zama a sit ɗinta ta hango shi ta windo don haka ta yi sauri ta bar sit din nata tare da koma can baya ta zauna saboda sit ɗinta a gaba ne anti ba ta son yana lacca kuma gaba ɗaya hankalin shi a kanta kilan yau idan ya ga bai ganta a gaban ba zai haƙura tana can ta faɗa tunanin sai ji ta yi college ɗinta na faɗin good morning sir shi kuma gaba ɗaya hankalin shi ba kan gaisuwar da suke mishi yake ba so kawai yake ya lallabo inda take da ya san ya lalibo inda take ya sanya ta a iya ɗin shi ko dai zai ji dan dama dama interest end of class ɗin ya hango don haka ya shiga taka zuwa wurin idanun shi gaba ɗaya suna kanta yana sanye cikin yadin kwafta dak ash ɗinkin kaftan kan shi babu hula sai gashin shi da ya sha gyara yana ta kyalli abin shi right hand din shi na sanye cikin pocket din shi ya ƙara sa garita ta daidai sit din da take zaune ya tsaya tare da zuba mata iyas din shi a jikin a jikin ta ji yana kallon ta amma sam ta kasa dagowa ta san yanzu kaf classes din hankalin kowa na kansu har wani shiru class din yayi ko tari ba mai yi duk sun tsaya kallon love sai da suka ɗauki almost five minutes a haka ganin babu sarki sai Allah Aisha ta ɗago kanta a hankali tare da langwabewa tana dan turo list ɗinta ta sauke idanunta a kan shi wani murmushi ta ga ya saki kyakkyawa har da gyara tsayuwa still kuma yana kallonta a hankali ta ɗanɗaga. daga kan nata ai kuwa ta ga gaba ɗaya gilasis ɗin an jiyo ana kallon su sai ta sake narkewa kamar za ta fashe da kuka tana mishi signal ya daina kallon ta amma sam kamar ma hankalin shi ba jikin shi yake ba sai da ya gaji da kallon nata dan kan shi sannan ya juya har yanzu hannun shi cikin pocket ɗin shi ya dawo gaban kilasis din ya tsaya nan da nan duk suka dawo kallon su gare shi masu kuskus na yi masu kunshe dariya ma suna yi sai yanzu ya zara hannun shi daga aljihu tare da rungumewa ga chess ɗin shi yana fuskantar yan kilas din ya ce kilas do you really want this lecture to take place nan take suka hada baki wajen cewa yasa sai da ya sake rungume hannun shi sannan ya ce zan ask your class rep to come back to her normal yana rufe baki kuwa suka juya gare ta kowa na faɗin albarkacin bakin shi lami da come back to your seat please lami da dan Allah ki dawo class rep ki taimake mu ki dawo lami da this, lami da that!" kowa dai yana faɗin abin da ya ga zai iya shi kuwa gogon yana tsaye rungume da hannu yana kallanta ganin yadda duk suke ta faman yi mata magiya ta miƙe Daga wurin, fuskar nan ba sarari ta dawo front seat ɗinta, ta zauna tare da folding hands ɗinta, Billy da ke zaune bayan ban banda smiling ba abin da take yi, ko Allah ya san tana matuƙar son union ɗin Lamido da Sa Abdul saboda ba ƙaramin macin juna suke yi ba. Duka duka nan muka kawo ƙarshen kashi na biyar ni maman Zainab nake muku fatan alkhairi a koda yaushe.